يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan wadda muna karatu a cikin suratul shu'ara jiya mun kwana ƙarshen aya ta 82 Faɗin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin annabi ibrahim yace kwaɗayi na shine ina kwadayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mun kurakurai na a ranar alkiyama domin in samu dace ku dan rage wannan abin ya daidai mana Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta 83 Allah ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني لسان صدق في الآخرين الله أكبر واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم kirari da washi da annabi ibrahim ya yi wa allah subhanahu wa ta'ala ya mai da al'amarinsa zuwa ga allah ya tabbatar shirya a hannun allah take kuma ya roki allah ya shirya da shi annabi ibrahim ya tabbatar ma allah ciyarwa da shayarwa hurumi ne na allah ba wadda yake da mallaka akan ciyarwa ba wadda yake da mallaka akan shayarwa idan ba Allah ba annabi ibrahim ya tabbatar da cewa ba me yayi cuta idan ba Allah ba duk abin da ya shafe ka na cuta in ba Allah ba ne ya yi ba wanda ya isa yayi maka Yace to wannan Allah wanda ya halicce ni wanda ya rene ni ya ɗauki ɗawainiya na yace ina fata kuma ya gafarta min kurakurai na a ranar alkiyama to annabi ibrahim kuma sai ya gabatar da roƙonsa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala domin dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wanda ya kai Allah son washi da kirari saboda yadda Allah yake son washi yadda Allah yake son yabo da kirari yake wasa kansa da kansa ya ce to duk wanda yake so ko roƙon Allah ne roƙon Allah ya samu shiga a wajen Allah lokacin da ya zo zai roki Allah to ya gabatar da yabo ya gabatar da kirari ga Allah subhanahu wata'ala kafin ya shiga roƙon Allah annabi Ibrahim sai ya ce rabbi habli hukuman Allah ka bani hukunci Allah ka bani ilimi Allah ka bani annabta wa alhikni bi salihin Allah ka riskar da ni da bayin Allah na gari kun ji abinda annabi Ibrahim ya fara roƙo ko rabbi habli hukuman Allah ka bani ilimi ilimi mai amfani ya Allah wa alhiqni bi salihin sannan Allah ka riskar da ni cikin bayinka salihai yardaddu a wajenka ka. li lisana sidiqin fil akhirin ai waj'al lisana zikiran jamilan fil akhirin Allah ka sanya harshe na yabo na alkhairi a kaina Allah a 'yan baya da za su zo a bayana ya Allah Allah ka sanya aiki na ya zama nagartaccen aiki Allah ka sanya duk wanda zai yi magana a kaina Allah ya faɗi alkhairi a kaina yana ɗaya daga cikin abinda Allah ke ma mutum gata da rufin asiri mafi girma shine abinda tarihi ke naɗewa na rayuwarka ya naɗe maka alkhairi a bayan mutuwanka kar ka yadda ka zama abin misali akan sharri amma ka yi kokari ka zama abun misali akan ayyukan alkhairi yan uwa muna fahimta shi yasa cikin suratul safat duk annabin da Allah ya zo ya bada labarinsa wa sai ce wa tarakna alaihi fil akhirin Allah sai ce to mun bar kuma yabo na alkhairi a kansa kar ka yadda a ce in za a yi misali ko akan sake mata ne za a yi misali da kai kar ka yadda da wannan misali kar ka yadda duk abin da ya zama sharri duk abin da ba alkhairi bane ta yadda in za a tuno abin hoton ka zai iya zuwa zuciyar mutane to za ka tashi a hagunci a ranar alkiyama dukkan al'ummomin da muke karanta isoshinsu ai Allah na bamu labarin su ne idan mutanen banza ne don su zama abin misali gare mu in mutanen kirki ne don su zama abin misali gare mu to ka yi kokari ka zama abin misali akan alkhairi idan an kira sallah sai mutanen anguwanku su tuno ka idan wani ya ci karatun alkur'ani sai ya tuno ka kar ka yarda idan an zo za a yi kwallo a tuno ka karka yadda idan za a yi maganan dirama a tinoka karka yadda idan ana maganan mashaya ko 'yan fara suka sai an tinoka karka bar makanka wannan rekod a cikin rayuwa tarihi bai mantawa da koma haka ne ko ba haka ba haka ne wadda alli lisana sidikin fil akirin annabi ibrahim ya ce ya allah ka sanya ni na zama abin ambato nagartacce ga 'yan bayana waj'alni min warasati jannatin na'im sannan Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda za su gaji aljannar ni'ima aljanna da kai tanadi wa bayinka nagartattu Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda za su yi gadon wannan aljannar waghfir li abi Allah kuma ka gafarta wa babana innahu kana min dallin domin babana yana daga cikin batattu ya Allah wannan addu'a da annabi ibrahim ya yi wa babansa wagi li abi allah ka gafarta wa babana innahu kana min adh-dhalin alqawari yayi wa mahaifinsa zai roƙa mishi gafara wannan addu'ar ita ce cika alkawarin da yayi na roƙon gafara wa babansa daga baya ya baranta wa mahaifinsa Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahima استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله يجزي wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adha iyahu istighfarin da annabi ibrahim ya yi wa babansa Allah ce bata kasance akan komai ba sai wani alkawari ne dama da ya ɗauka mishi yace zai roƙa mishi gafara to shi ne sai ya mishi wannan addu'an falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi lokacin da ya bayyana mishi cewa babansa makiyin Allah ne ta minhu sai ya ma baban bara'a jama'a mun fahimta wataran annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya shiga ya je samu mahaifinsa ya yi mishi nasiha akan rike wani abu kuma bayan Allah rike wani abu kuma bayan Allah mahaifin annabi ibrahim da shi da jama'arsa baki ɗaya suna bautan gunki Allah yake واذكر في الكتاب إبراهيم في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما الشيطان وليا ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadkur fil kitabi Ibrahim Allah ce ka ambata ma al'ummarka isa labarin annabi Ibrahim a cikin alqur'ani innahu kana siddiqan nabiyyan Allah ce annabi Ibrahim siddiqi ne kuma annabi ne iz kana li abihi Allah ce lokacin da ya je ce wa babansa ya abati ya ce ya baba lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a baba don me kake bautan abinda bayi ji abinda bayi gani abinda baya amfanar da kai komai don me za ka riƙi wannan abin a matsayin abin bauta ya abati ya ce ya baba inni kad ja'ani min ilmi yace wani irin ilimi ya zo mini na wahayi malam ya atika wadda kai bai zo maka ba na samu wani ilimi na wahayi wadda kai baka da shi fattabi'ini baba ka bi ni abinda nace kai kai abinda na ce ka bari ka bari ahadika siratan sawiya zan shiryas da kai hanya madaidaiciya ya abati yace ya baba la ta abudi kar karka bauta ma shaitan bautan gunki bautan shaitan ne bautan wani Allah bautan shaitan ne yace karka bauta ma shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya domin shaitan yana da tsananin sako ga Allah duk abin da zai yi umarni da shi zai yi umurnin da za a saba ma Allah ne ya abati yace mishi ya baba inni akafu an yamassaka azabun minar rahman ina tsoro kar wata azabar Allah mai rahama ku ji sai ce azabun minar rahman duk da tausayin Allah in kai shirka baya ma afuwa ce baba ina tsoro karfa wata azaba ta Allah mai rahama ta shafe ka kuna li shaytani waliya sai ka zam majibancin shaydan in an tada alkiyama sai ya zama mazaunin ku waje ɗaya da shaydan kala sai baban ce mishi aragibun anta an alihati ya ibrahim ka rantsana ka saka ga kan ababen bauta na ya ibrahim yanzu abinda nake bauta wa ne la yasma'u wa la yubsiru wa la yubni anta shay'a allolin nawa ne kake gaya musu waɗannan maganganu la illam tantahi idan baka bari ba idan baka hannu daga waɗannan maganganu ba la'arjuman naka ai la'aqatulan naka ah. dan kashe ka kai karshe yace wa hajurni maliyan maliyan bi ma'ana zamanan tawila ah. yace ibrahim ka tattara kayan ka bar inda nake ba ni so in sake haɗa fiska da kai qala sai annabi ibrahim ya ce mishi salamun alaik Allah ya baka hakuri baba kana ya ce mishi salamun alai Allah za ka haƙuri sa astaghfiru laka rabbi amma da sannu zan je in yi ta neman gafaran ubangiji ya gafarta maka akan wannan mummunan aiki innahu kana bi hafiya ai innahu kana bi latifa rahima Allah na da tausayi Allah na da jinƙai duk abin da na shiga ciki Allah yakan yi afuwa Allah yakan yi sassauci to zan roƙa maka Allah ya yi maka afuwa akai kun ji sanadiyan alkawarin da ya yi zai roƙa babansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari hadisin abu huraira annabi ya ce yalqa ibrahimu abahu azara yau qiyamati wa alaihi gabaratun wa annabi ya ce annabi ibrahim zai gamu da babansa a farfajiyan alkiyama zai gamu da babansa azara yana ɗauke da dotti da ƙura na furgutsin alkiyama ya yi zufa ya rasa inda zai sa ransa fa ya kudu ku ibrahim sai ɗansa annabi ibrahim sai ya ce mishi alam a ƙullaka allah ta asini baba ba na gaya maka kar saba mini ba ini a hadika siratun sawiya baba ba na gaya maka abinda zan ɗora ka a kai ka bi ba fakada sai baban ya ce mishi fal yau mala a asika zai ce ibrahim ka gaya mun duk abin da kake so na yi danyi yau duk abin da kace ba zan saba maka ba a wannan lokaci kuma the time is over lokaci ya ƙure al-imam al-bukhari ya fidda wannan hadisi fal yawma la yau ba zan sabe ka ba annabi ibrahim sai ya je ya gurfana gaba ga Allah fa ya rabbi sai ce ya Allah innaka ni, Allah ka mini alkawari a rayuwar duniya Allah tukhzini yawma yu'asun ba za ka kunyatar da ni a ranar al-kiyama ba ya Allah kuma ga halin da babana ke ciki fa kana ta'ala sai Allah ya ce mishi inni haramtul jannata alal kafirin zai ce Ibrahim ka kwantar da hankalinka na haramta aljanna ma kowane kafiri kowane ne ba zai shiga cikin rahama ba ya ja kansa bacin zuciya ya ja kansa bacin zuciya Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama waghfir li abi Allah ka gafarta wa babana innahu kana min dallin domin babana yana daga cikin batattu wala tukhzini yawma yub'asun kuma Allah karka kunyatar da ni a ranar alkiyama to Allah ya amsa addu'a Annabi Ibrahim to da ya je lahira sai ya hada kunyatar da na babansa Allah ya ce mishi a'a ai alfarma ana yi ma kowa amma ba a yi wa kafiri a ranar alkiyama ba ni'ima mafi girma da Allah zai maka ba ni'ima mafi girma da Allah zai ma kamar a ce kai musulmi ne kamar a ce kai musulmi mun gode wa Allah bisa ni'imar musulmi mutum ya mutu ba musulmi ne wallahi billahi ya shiga damu wani muna tattaunawa da shi ba musulmi ba ana mishi irin da'awa din nan ce mishi billahi allazi la ilaha illa huwa yau idan annabi isa ya dawo zai ce ma kabi manzon Allah zai ce mishi kabi zai ce ma kabi manzon Allah gata ne da rufin asiri saboda haka duk wanda Allah ya mishi baiwar musulunci ka rike musulunci da kyau ka rike musulunci da kyau ka rike musulunci da kyau Allah ya sa mu dace wala tukhzini yawma yub'asun Allah karka kunyatar da ni a ranan da za a tada bayi a farfajiyan alkiyama yawma la yanfa umalun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba su amfanarwa illa ban atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zake ma Allah ya je gaba ga Allah yana da kubutacciyar zuciya kubutacciyar zuciya ita ce zuciyar da aka je gaba ga Allah ba shirka a cikinta zuciyar da aka je ba hasada ba gilli babu wani kulli tsakaninka da 'yan uwanka musulmai zuciyarka tana nan a wanke tsakaninka da mahaliccinka tana nan a wanke tsakaninka da addininka tana nan a wanke tsakaninka da ƴan uwanka da kake mu'amala da su Allah yace ranar alkiyama babu abin da zai yi amfani ya ceci mutum illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da kubutacciyar zuciya Yesu eh, annabi Ibrahim manya shi tun a cikin Qur'anin Allah ya bada labari ya je gaban Allah da zuciya kubutacciyar Allah a cikin suratul safar yace wa inna min shi'atihi la ibrahim Allah ya bada labarin annabi nuhu ne sai yace wa inna min shi'atihi la ibrahim a cikin tawagar annabi nuhu akwai annabi ibrahim mutanen kirki mutanen albarka iz ja'a bi biqalbin salim Allah ce ya je gaba ga Allah yana da wankakkiyar zuciya idan ka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk halittun Allah ba wanda ya kai annabi Ibrahim kima a wajen Allah saboda yadda annabi Ibrahim ya tsaya akan sha'anin Allah yadda ya tsaya akan sha'anin Allah yadda ya tsaya ya yi addini tsakaninsa da Allah Allah ya samu dace illa man atallaha bi kalbin salim

فكوكبوا فيها هم والغاوون الله أكبر الله أكبر وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب لآية الله أكبر وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله يتشتو وانا رانا القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الله يتشتو وانا رانا وأزلفت الجنة للمتقين ذا أكسنتو دا الجنة الله يتشتو كما سوران الله wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'i Allah ce za a kusanto da ita ba da nesa ba ga dan aljanna ga aljanna bayan haka kuma Allah sai ce a musu rakiya a kai su gidan aljanna wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum wannan aljanna da Allah ya ba mutane bayani Allah ya ce to sai a tada yan aljanna Allah sai ce a raka su annabi ya ce idan aka watse a farfajiyar alkiyama an yi hisabi an yi hukunci an gama komai tsakanin bayi yanzu kuma za a watse kowa ya tafi makomarsa annabi ya ce idan aka watse a filin alkiyama dan aljanna zai gane gidansa na cikin gidan aljanna sama da yadda in muka tashi a wajen karatu in ji annabi zai gane gidansu wai idan aka gama hisabi aka baka takaddanka ta hannun dama zaka shiga aljanna Allah ya sa to zaka gane gidanka a cikin gidan aljanna sama da yanzu in mun tashi a karatu ka gane gidanka da ka fito ka zo nan wajen karatu wa yudkiluhumul jannata arrafaha to amma duk da haka Allah zai ce a maka rakiya eh baka ga ana ma gwamna rakiya ba ko jos jeje ai ba bai san hanya bane ya sani rakiyar na karamci ne haka ne ko ba haka ba yanzu gwamna in zai je gombe sai a raka shi ai rakiyar ba bai san gombe bane to haka Allah zai ce a raka yan aljanna zuwa aljanna zai ce a raka yan aljanna zuwa aljanna to sai a musu rakiya idan mutum ya dace da rahamar Allah idan mutum ya dace da rahamar Allah Allah ya samu dace ya zama dan aljanna to mala'iku ma fadanci suke mishi ranar alkiyama sai ka ji mala'ika na ta salamun alaikum ibtum abincin Allah ya tabbata gare ku wani ka ji daɗin ka aljanna kanta da Allah ya ce ta yi jawabi a kanta ke aljanna mai raki ce ita kanta aljanna ta ce kadi aflahal mu'minuna aljanna ta ce mu'minai sun rabauta sun ji daɗi ita kanta don ta san kanta ta ce Allah duk wanda ya bi ka ya more ce mata Allah yake yi bayani ke kanki ga yanzu ke aljanna tana magana ko ba ta magana wuta tana magana ko ba ta magana tana magana يوم نقول وتقول هل من مزيد تو أبين الجنة ذات شيء شيني قد al-muminu, to sai a raka ɗan aljanna makomarsa Allah ya samu na da rabo wa zafil jahimu lilgawin. Allah ya ce kuma za a bayyanar da jahannama ga halakakku batattu su ma za su ganta ƙulu-ƙulu wuta ce ga ta nan domin lokacin da aka taru a filin alkiyama kafin a ce ma kowa komai Allah zai ce a je a jawo jahannama a zo da ita nan farfajiyar alkiyama wannan shine sanadiyan da yasa ake nil down a gaban Allah waji a yau ma'izin بجهنم يومئذ Allah ya ce wa a yau ma irin bi jahannam za a zo da jahannama wannan ranar filin alkiyama yau ma irin ya ta insan Allah ya ce a wannan rana za ka ga dan adam ya yi shiru yana tunani Allah ya ce wa annala ku zikira me amfanin tunani tunani kuma an isa filin kiyama a gida ne yanzu kake da lokacin tunani ya kulu yana cewa ya laika ni kai tona kaddamtu li hayati yana cewa kai tona ina da aikin alkhairi ne ta yi a rayuwana Allah ce kuma a filin alkiyama Allah ce wa annala lahu dhikra me amfanin wannan tunanin wani amfanarwa wannan tunanin zai yi Allah ya ce wa zatil jahimu lil gawin za a bayyanar da jahannama ga batattu halakaku wa qila lahum bayan an bayyanar da wuta sai a ce musu aina ma kuntum ta'buduna min dunillahi ina ababan da kuka rike a duniya kuke bauta musu koma bayan Allah hal yansurunakum shin za su iya taimakon ku a yau aw yantasirun ko kuma da su iya taimakon kansu da kansu Allah ya ce wallahi ɗaya ba abba wadda za su iya kansu ba za su iya taimako ba balle su taimake ka wallahi a filin alkiyama wallahi a filin alkiyama kowa ta ka ta kai in kaga ka kubuta aikinka kullu nafsin bima kasabat rahina aikinka shine mai belinka idan ba aiki billahi allazi la ilaha illa huwa da isa belin ka yanzu ai ga annabi ibrahim wallahi bai isa belin babansa a ranar alkiyama ba ga annabi nuhu wallahi bai isa belin ɗansa da matarsa a ranar alkiyama ba annabi lutu wallahi bai isa belin matarsa a ranar alkiyama ba annabi ya ce wa na fatima ki bi Allah ki kiyaye dokokin Allah idan ta ɓaci miki ya ce ni babanki manzon Allah ce wallahi ba zan iya kubutar da ki ranar alkiyama ba ka yi addini ka huta abinda ake magana aiki aiki abinda ake magana aiki ka yi aiki aikinka ya kubutar da kai ba kai yi aiki ba wallahi ba wadda ya isa karbe ka wallahi ba wadda ya isa karbe ka maganan aiki maganan aiki ka tsaya ka yi addini ita ce manufar da ta sa aka halicce ka banda wannan kar ka ɗauka kana da wata ƙofa da za ka fita jama'a mun fahimta wanda yayi addini shine ko babanka annabi ne in baka yi addini ba ta ɓaci maka to yanzu ai shi ɗan annabi nuhu da ake ce mishi kan'ana ai shi babansa annabi ne kuma babansa manzo ne shi da bai bi Allah ba manzancin babansa ya amfani shi shi Allah kawai ka bi ne in kun kai ku dubu a mamanka kowa ya bi Allah kowa ya bi Allah ba za a ɗauki addinin wani amma wani alfarma da shi ba alfarma da shi ba wa Allah lil insani illa ma sa'a ba abin da zamu ba mutum Allah ce sai abin da yayi wa anna sa'ayahu sawfa yura Allah yace wa da lahum sai a ce musu aina ma kuntum ta'buduna min dunillah ina ababan da kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah hal yansurunakum aw yantasirun shin za su iya taimakon ku ko da su iya taimakawa kansu Allah yace fa kubukibu fiha sai a cikkifa su alkabakabatu huwa ilqa'u ala alwajhi shine a dauki mutum a jefa takataka? mutum ya kifi da ciki Allah yace fa kubukibu fiha sai a kikkifa su a cikin jahannama hum su walgawun da batattun da suka bi su ba su rike waɗansu abubuwa kuma bayan Allah ba dama innakum wa ma ta'buduna min llahi hasabu jahannam ku da abin da kuka rike koma bayan Allah Allah ce makamashin wuta ne antum laha waridun Allah yace fa kubkibu fiha hum wal gawun wa junudu iblis ajma'in za a kikkifa su a cikin wuta da su da waɗannan halakakun da rundunan iblis baki daya yan giya rundunan iblis ne yan tata rundunan iblis ne mazinata rundunan iblis ne yan wiwi rundunan iblis ne Allah ce to za a kifa su a wuta baki ɗayansu da kuma duk wata tawaga da duk wata jama'a ta iblis qalu wa hum fiha yaktasimuna Allah yake sai su ce a cikin wutan suna masu kusuma a wannan lokacin domin lokacin da aka shiga wuta ta ɓaci tsakanin ɗa da uba to akwai ja'inja da baƙaƙen magana a tsakanin ɗan da ubansa idan ta ɓaci aka shiga wuta tsakanin mace da miji to akwai da'in ja da tsine tsine tsakanin matar da mijinta duk wanda kai yi mishi biyayya akan saba ma Allah to sai kun yi tsine tsine da shi a gaban Allah ranar alkiyama yana daga cikin wa'azin da annabi Ibrahim ya ba mutane قال يتي وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من الناصرين وقال النبي إبراهيم يتي إنما تكستم من دون الله أوثانا waɗannan ababa da duk kuka riƙe koma bayan Allah gumaka ne alwasanu shine duk wani abin da aka riƙe koma bayan Allah innama takassum min dunillahi awsanan waɗannan ababa da kuka rike koma bayan Allah gumaka ne mawaddata bainakum fil hayatid dunya soyayya ce kawai da kauna ta yi karfi a tsakaninku a nan rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati amma a ranar alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'adin, sashi zai kafirce wa sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'anci sashi wa ma'awakum annar duka makoman ku wuta wa ma lakum min nasirin ba wanda za a taimake shi a wannan rana za ku yi tsine tsine a tsakanin ku ranar alkiyama duk wani wanda kai mishi da'a akan saba ma Allah sai kun yi aware a ranar alkiyama wannan ka'ida ce haka Allah ya ajiye haka Allah ya ajiye kar ka yadda ka ma wani da'a akan saba ma Allah kar ka yadda ka ma wani da'a akan a saba ma Allah kar ka yadda ka ma wani da'a akan a sabi Allah wannan da ka mishi da'a akan sabon Allah to sai kun yi aware da shi a ranar alkiyama wannan ka'ida Allah ya ajiye ai shine Allah yake walau tara izi zalimuna mawqufuna zalimuna يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون الله يشهد من ذن الله صلى الله عليه وسلم ولو ترى idin zalimuna mawqufuna inda rabbihim Allah ce da zaka ga lokacin da aka tsayar da azzalumai gaban Allah a ranar alkiyama Yarji ba'dhum ila ba'dhin alqawl sashi na mayar da martani wa sashi a gaban Allah tun kafin a watsi a gaban Allah a wajen hisabi suke fara tacan baki a gaban Allah mata za ta juyo ta kalli mijinta ta ce wani kaga abin da ka jawo mana da zai kalli mahaifinsa ya ce baba kaga abin da ka jawo mana karamin ma'aikaci zai kalli mai gidansa ya ce yalla kaga abin da ka jawo mana haka da su fara tsine tsine a gaban Allah Allah ya ce yarji ba'dhum ila ba'dhin alqaul sashi yana mayar da martani wa sashi a gaban Allah yaqulu alladhina stud'ifu lilladhina stakbaru Allah ya ce waɗanda aka raunanar ƙanana leburori ƙananan ma'aikata ƙananan almajirai ƙananan talakawa sai su dinga cewa na Takbaru ga manya manyan su yalla su laula antum kunna mu'minin yalla koy wallahi ba dun ku ba da mun zan mu'mini yalla koy ba dun abin ba dun zama da nayi a karkashin ka ba da ni mutumin kirki ba dun zama da nayi tare da kai ba da na zan mutumin kirki laula antum kunna mu'minin in ba dun ku ba da mun zan mu'minai qala allazina takbaru lil ladina stubi'u Allah ke sai manyan sai su ce makananan da sadadnakum anil guda huda da izaakum yanzu so kuke yi ku ce wai mu ne muka kange ku daga shari'a muka hana ku bi Allah bayan ta bayyana bal kuntum na kuma mujrimai ne so kuke ku ce ma Allah mu ne muka sa ku kuka bata kuma ɗan son zuciya ne batattu ne duk wanda kaga ya bi son zuciya dama shi ba ɗan son zuciya ne yanzu ba muka karanta labarin annabi Ibrahim ba don babansa ne ya haife shi ya yi mishi duk abin da ya mishi a rayuwa sai ya bi shi akan bata bare bi shi ba bare mai gidanka kar ka yadda kar ka yadda wani yayi amfani da kai ya baka makami ya ce ka je kai sara suka ka je kai kar ka yadda wani ya haɗa kai da kai a yi magudin zaɓe duk abinda zai zan sabon Allah ne kar ka yadda ba mai gidanka ba ko babanka ne kar ka yi amfani da kai akan kuma Allah laifi shi Allah duk wanda zai taba ka yace dan tare maka Allah yace ni in zan taba ka ba mai tare maka ka san aya قل من كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون بيده ملكوت كل شيء وانيني أحنون سملكا كومي دا كومي يكي وهو يجيرو yana ba da mafaka yana ba da kariya walayi jaru alaihi shi kuma in ya kawo farmaki ba iya ba da kariya in kuntum ta'lamuna in kun sani fa yaquluna lillahi Allah yake za su ce maka ni ne inji Allah Allah yake duk wanda zai taba ka zan iya tsare maka Allah yake ni in zan taba ka ba mai tsare maka duk wanda kaga yana wasa da Allah yana wasa da rayuwarsa kar ka yadda wani ya sa ka kai sabon Allah Kar ka yadda wani ya ka kai saban Allah duk halin da ka samu kanka kar ka yadda wani ya ka saba ma Allah dukan ku biyu sai ka ɓaci muku dukan ku biyu sai ka ɓaci muku idan ba ku ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ku ne ba zai yiwu ba kai in baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne ba zai yiwu ba a cikin suratu sad Allah ya ce haza wa inna litsagina la sharra ma'ab الظالمين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المحاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا قوم معكم مقتحم معكم لا مرحبا أنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا فزده عذابا ضعفا في النار الله يتيم wa inna littagina la sharra ma'ab Allah ce halakaku lalatattu waɗanda suka tsaya akan saɓa ma Allah ƙetare haddodin Allah a duniya Allah ce suna da mafi sharrin makoma a ranar alkiyama jahannama yaslaunaha Allah yace jahannama ce za su shige ta Allah sai ce fa bi'sal mihad ya munana tir da wannan shimfiɗa da suka yi wa kansu a ce ka rayu ka rasa abin da za ka shirya ma kanka sai wuta a makwancinka Allah ya ce makwanci ya yi muni fa bi isal mihad Allah ya ce tir da wannan shimfiɗa da mutum ya yi wa kansa haza fal ya zuƙuhu hamimun wa gassat Allah ya ce to ganan hamim ganan gassat gassat ruwan diwa ne idan ɗan wuta ya ɗumamu ya turaru mikinsa da yake zub da ruwa wannan ruwan shine gassat Falya yazuquhu Allah ta su ɗanɗana hamim tafashashen ruwa wadda ya kai iyaka ya tuƙe a wajen tafasa wa gasak Allah ta kuma su ɗanɗani gasak shi ma su ji wa akaru min shaklihi azwat ai wa azabun akar min shaklihi anwa Allah ce ga kuma waɗansu azaba nau'i nau'i irin waɗannan da muke azabtar da su in an musu wannan kuma sai a zo a yi musu kala wani kala daban in an musu wannan kuma sai a zo a yi musu wani kala daban suna cikin shan wannan ruwan mikin suna cikin shan wannan tafashashen ruwan Allah sai ce musu haza faujun muqtahimun ma'akum Allah sai ce musu ga waɗansu tawaga su ma duka za su kutsa wuta ne tare da ku wa'annan yaran gidanku kenan dama sai an fara kawo manyan tukunna a kawo ƙanana sai an zo da yallaɓai tukunna a zo da yaran gidansa idan ka zo ka gaba a bar yalla koi ba ai ka ga dai kai ka san ba da a barka ba idan an zo da kananan mabiya din sai a sai musu haza faujun muqtahimun ma'akum wannan ma wata tawaga ce da za su kutsa wuta tare da ku sai su ce la marhaban bihim ba ma maraba da su babu alkhairi tattare da su me amfanin Karban waɗannan miyagun mutane hum salun nar wuta fa za su shiga dan wuta kuma menene abin maraba da shi Ƙalu sai su ma mabiyan sai su antum la marhaban bikum kuma ba ma marhaban da ku ba ma maraba da ku babu alkhairi tare da ku antum qaddamtumuhu lana yalla ko ai ku kuka jawo mana wannan fitinar ba ku kuka sa muka cutar da bayin Allah ba antum qaddamtumuhu lana fa isal qararu yau dai matabbata ta yi mana muni abin da su gaya musu kenan inna la za'iquna kenan yau za mu ɗanɗana kudar mu da mu da ku baki ɗaya karka yadda duk daɗin duniya zai kare duk abin da kake da shi a duniya zai kare ma inda ku yanfad wa ma inda layi ba Allah yake duk abin da ka tara Allah yake zai kare Allah yake abin da zan ajiye maka baya karewa. duk abin da kake da shi kai in baka ga karewarsa ba wani zai gane maka karewarsa in kai baka ga karewan abin ba wani ka zai gane maka ka zo duniya ka haifi 'ya'ya goma sha biyar kai idan baka ga karewar 'ya'yan kan ba akwai wadda a kan idonsa za a yi sallan ɗanka na ƙarshe a duniya duk ɗan da ka haifa shi ma yau ya bar bayan ƙasa in baka garan da ƴaƴanka da su kare ba akwai wadda zai gani maka amma da su kare wallahi tallahi da su kare ɗayan biyu ne ko ka tafi ka bar kuɗinka ko kuɗinka ya tafi ya barka to ai duka ɗaya ko ka tafi ka bar su ko su tafi su barka wai ka ga mutum musulmi wai don ya samu abin duniya wai bayi zuwa sallan asubahi wai bayi zuwa sallan jam'i menene a duniyan nan yake da daɗi da har zai raba ka da sallah menene a duniyan nan yake da daɗi da har zai hana ka zuwa jam'i kai ka kalli duniya ka kalli yadda duniya take ma mutane a ce wannan duniyar har ka amince da ita a suratu tauba yace Allah yace arabitun bil hayati dunya min al akhirah Allah yace yanzu har kun yadda da rayuwar duniya akan lahira Allah yace yanzu yadda duniya take muku nan Allah yace yanzu wai har kun yadda kun sallama mata kan lahiranku ba ta taɓa riƙe ma wani amana ba haka annabi ya ce tun da Allah ya saka bayi a bayan ƙasa suke tafiya ba a taɓa wadda suka yi bankwana da duniya a cikin mutunci ba ko dai ta walakanta shi ko shi ya walakanta ta amma haka ake rabuwa ko dai ka ɗauke ta banza kai ka taka ta ka wuce ko kuma ta taka ta ka wuce amma ita ba a rabuwar ita duk makabartan nan da kaji ake cewa wai ya cika ya cika ya cika babu wanda yayi sallama da mutanen anguwan su je kwanta a gun yadda muke zaune nan haka zaka ji an kai ka akwai wanda yake zuwa yayi ban kwana a anguwan su yace sai mun zo ne kafin ya tafi je kwanta wajen wallahi tallahi wani ya tashi zai tafi Kano ya je sari sai a dawo da shi a kwantar da shi to kai ka sake baki da yake kai gauna ne haka ne haka ne eh ka sake baki haka za a zo a cire ka matsalar mutuwa ba a yin ta sau biyu da sau biyu in aka yi na farko sai a ce an maka last warning ka shirya wannan tafiya ɗayan in ka tafi ka tafi kenan a irin wannan mutuwan mun ga malami ya mutu ba a yi tsammanin zai mutu ba aka wayi gari ya mutu mun ga shugaban ƙasa ya mutu mun ga mai kuɗi ya mutu mun ga mawaƙi ya mutu mun ga kowa ya mutu annabi yake cewa abdullahi dan umar kar ka yi sace da duniya za ta ci amanarka idan aka wayi gari da kai ya kar ka ɗauka da ini da kai idan aka ini da kai kar ka ɗauka da a wayi gari da kai jama'a duk wanda yake jin yanzu tun da mun yi safiya gobe ma da safe zai tafi kano ya je ya yi sari ko zai tafi kasuwa wata ran duniya za ta ci amanarka wallahi a tsakanin wannan lokacin za a ritsa da kai shine ma'anan wal tabbati saku bisak bracket za a yi tsakanin duniya da lahira a kanka awowinka 24 Allah zai baka sai ya ce yana so a cikin awa 24 goma ka shanye su a duniya sha hudu ka shanye su a lahira yau za a yi asuba da kai a duniya za a yi azahar da kai amma da la'asar da magariba za su same ka ne a lahira kuma duk dabaran ka haka sai ya same ka duk dabaran ka akwai sallar da za a kira sallan kana duniya ta gaba da ita a kira kana lahira kuma in da a ɗauki ranka da a ma a wayanka ne saboda ka addini na mai yi ne jama'a addini na mai yi ne saboda karka yadda ka yi wata tafiya akan saƙon Allah ko wane ne lamar haban bikum antum qaddamtumuhu lana ay yalla boy ku ne kuka jawo mana wannan masifan fa bi'sal qarar tirda makoma makoma ta yi muni qalu rabbana sai su yi addu'a ya ubangiji man qaddama lana haza Allah duk wanda ya zama sanadiyar jawo mana wannan fitinar faziduhu azaban bi'ifan finnar Allah ka ninninka mishi azabar wuta Allah yace li bi'i Allah ce dunninka muku dan shi ba Allah babu ruwan soyayya ne wai saka abinda kawai za a baka uzuri a tilasta ka babu yadda da ka yi shi yasa malamai suka ce inda kana karkashin wani ofis da kake cikin waɗansu manya sai ya zama suna karɓan cin hanci kuma kai baka isa ka hana karɓan cin hancin ba kuma zai yiwu idan kace kai ba za ka karɓa ba zai iya jawo maka fitinar da za a kore ka aiki ko wani abu to duk abin da aka gutsura aka baka na wannan abin da ka bare dole ka nemi hanyar da zaka salwantar da shi idan ka je kai cefane da shi annabi ya ah, to kai ma dama kan kana jira ne kawai a baka baka so kai cefane da shi kudin wani kana gani a karbi wani kudi a hannun wani ba da son sa ba akan zalunci kuma a dauka a baka kai cefane da shi a kai ma dama kana jira shi ne kawai ya nuna baka so baka tare da abin ko miliyan goma ne ka salwantar da su yadda zai amfani bayan Allah shi mutumin da karbi kudin san aje a mayar mishi da kayansa a ranar alkiyama kai kuma baka ci batun da baka so amma ka ce baka karba an karba an baka ka siyo biredi da madara ka sha to da ka biya da ka biya karshe Allah a surar sa ke cewa inna zalika ta kashi mu ahalin nar Allah ce wannan kusumar ƴan wutan Allah ce gaskiya ne za a yi za a yi wannan zai tabbata Allah ce zai tabbata Allah ya samu dace Kalu wa hum fiha yaktasimun Allah yace za su faɗa a cikin wuta suna kusuma a tsakanin su tallahi za su ce mun rantse da Allah in kunna fi dalalin mubin hakika mun kasance a cikin bata mai zurfi id nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da Allah ubangijin tarihi da mun rike ku ku ne araban bautan mu duk hakkokin Allah mun dauka mun baku suka ce lalle mun kasance a cikin bata bayyananniyar bata idnu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da Allah ubangijin ta da kai wa ma adallana illa al mujrimun kuma ba wanda suka batar da mu sai waɗannan jagorori mabarnata mujrimai fama lana min shafi'in gashi mun samu kanmu ba mu da waɗansu maceta da za su iya cecetan mu wala sadiqin hamim ba wani aboki masoyi abokin kauna da zai iya kubutar da mu daga halin da muka fada ina da kunji wa ma azallana illa almujrimun ba wadda suka batar da mu sai mujrimai jagorori ɓatattu su suka batar da mu sai kuma suka ce wa ma lana min shafi'in gashi yau mu da maceci ashe kenan in an batar da kai din kai ma ba barin ka da ai ba wala sadiqin hamim babu wani aboki amini masoyi da zai iya kubutar da mu sai suka ce falau anna lana karratan ai falau annan lana kan sai a cikin mu'minai ma'ana inda Allah zai ba mu dama yanzu mu koma duniya to da ba za mu bi ku ba addini kawai da mu yi to da a bada dama a dawo duniya to ashe kaga kai yanzu da baka bar duniyan ba ya kamata ka shirya ma wannan bacin da za ta yi jama'a mun fahimta kar ka je kana cewa da za a baka dama da ka gyara to tun da ba za a ba da dama ba kuma yanzu kana da sauran numfashi jama'a mu yi kokari mu gyara mu yi kokari mu gyara kar ka dauka akwai wata dama a gabanka a rayuwar duniya wadda take mai yawa wallahi babu babu kawai kayi abinda za ka yi domin ka tsira inna fi zalika da ayatan Allah ya ce a cikin waɗannan karatuttuka da muka yi akwai aya ma'ana akwai abin ɗaukan wa'azi akwai abin jan kunne wa ma kana aktharuhum mu'minin Allah ce amma mafiya yawan mutane ba su zama masu imani da Allah ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne mai jin kai Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka saya, Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu dace na'am siraɗi a yi rakiya wa 'yan aljanna bayan siraɗi kowa sai ya hau to idan aka hau kuma hatta ya fiya da sauransu bayan tsallake kiraɗi ake yinsa ka haye na haye Allah ya sa to kuma sai a ce an yi zaman tare an yi abubuwa wata il akwai wani hakkinka duk da an biya ka ni ma an biya ni duk an warware waɗannan abubuwa to sai a ce kuma mai sulhu to anan ne ake cire gilli wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin to nan kuma sai a raka kowa sai ya wuce ai ba musamman in ba hausa daɗi ba ai ba gama aiki ba Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin